da duk wanda kan roƙa wallahi dan wuta ne kai ko annabi Allah da balle ta shehu wallahi ka daga hannu ka roƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Jama'a assalamu alaikum mu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da tsokacin shek da Abubakar Usman Riba inda ya jinjina wa maganar Dr. Idris Abdulaziz Dutsen ta shi game da tauhidin da ya ce baya neman taimakon kowa in ba Allah ba inda Dr. Abubakar Usman Ribe ya ce wallahi duk wanda ka roƙa bayan Allah to dan wuta ne kai ko annabin Allah ne kuwa balle wasu da dama sai ka ji suna shehu ba ni. kuma shehun ba shehun albarka ba dama shehun albarka ne to da dama wallahi duk wanda ka roƙa bayan Allah dan wuta ne kai ko annabin Allah ne kuwa ka roƙe shi to ka zama arne duk wanda ka roƙa bayan Allah to dan wuta ne kai kowane annabi ka roƙa to ka zama arne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 bale ta shehu wallahi ka daga hannu ka roki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ka roki annabi Isa ko ka roki annabi Ibrahim ko ka roki ko annabi ka roke shi ce ya baka wallahi ka zama karni ka zama arni wallahi wala ya amurakum ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون <laughs> kaji magana ta kare Allah na ya faɗa ba ni ni faɗa ba kuma ba Dr. Idris Bauchi ya faɗa ba kun san shi da ya faɗa da kotu har ya shayi wai ya ce ba a bautan kowa ba a neman taimakon kowa har manzo Allah ba a neman taimakon sa Allah ake neman taimakon sa to ya ta ya faɗa to aya nan ku kai Qur'ani kotu إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أكاي من كبيه ما حسواهي أنا معاي باسو كاري ولا يأمركم الله بيباكم منيبا الله بيدبا أن تتخذوا الملائكة ku rike mala'iku duk darajar mala'iku akwai mai shi mala'iku ba su malakuna da daraja ko ba sa da daraja Allah ce bai da kurke su ba bai da kurke su arbaba abun bota ba an tattaka malaikata mala'ika su ba su da bawa wanda biyi na hadda annabawa kuma annabawa Allah yi su jam'i duka duka annaba duk annabawa Allah kwata kwata babu babu wani duk duka hada su babu annabi daya wanda Allah ce ayyadda ka bota ma walal malaikata ai ta saka mala'ika. Wannan wal na arbaban ku rike su abin bauta kace ya ya malaika wani ba ni kaza ya annabi ba ni kaza ya muhammadu ka kula da ni haba ya muhammadu wallahi babu wani ka roki Allah in zaka roka wa idza sa'alta fas'alillah in zaka roka ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako nema ga Allah Wa ba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yabi haka ah kai tokoli an kullum ba fatiha kake karanta wa cikin sallah ko ku karanta da kai baka sabu da ka fada ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma sai ka gabatar da al-maf'ulu bihi alal amil ya kamata ya zo farko sannan al-ma'amulu sai ka gabatar da al-ma'amulu qabla al-amili kace iyaka kai kadai lamul wannan kafin na iyaka shine ma'amuli shi aiki ya hau kace kai kadai na da muke bauta ma kaga na abudu shine amili shine amili maimakon ce na duka muna bauta ma sai kace iyyaka na'budu da kace na'budu ka kaga kafin ya zo karshe ko bayan na'budu to sai ka gabatar da kafin in wanda aikin ya hau don a nuna shi kada ake bauta ma sannan ka kawo na'budu wanda shine amilin kace iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma shedani muka gane ka kana bautan shehu ka fadi cikin sallah kace iyyaka ashe sallah ka bata yi ba karatun fatiha ka bata yi ba baka san fatiha ba har yanzu iyyaka na'budu Allah kai kadai muke mata to mi kawo shehu kuma wa iyyaka nasta'inu kai kadai shi ma sai ka fara gabatar da al-ami al-ma'mulu alal amili kace wa iyyaka wa iyyaka kai kai kai kadai nasta'inu muke neman taimakon ka sai ka kawo nasta'inu gaba ka eh, wannan amili wa iyyaka nasta'inu amilin shine yazo karshe ka kawo ma'amuli farko kai kadai muke neman taimakon ka to to don me ka nemi taimakon Muhammadu Rasulullahi don me ka nemi taimakon Annabi Isa don me ce ma kiristoci ka hiraina don sun ce Annabi Isa shine Allah shine mai taimakon su shine mai ceton su kai kuma baka san kahiri ba to kai mina na kai ka faɗi da bakinka cikin sallah kai ka faɗi kace iyyaka na abudu kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimakon ka ba mu neman taimakon annabawa ba mu neman taimakon Malaiko. annabi Musa annabi Haruna annabi Isa annabi Luqmanu annabi Hudu annabi Isma'ila annabi annabi annabi duka ba mu neman taimakon su Allah dai muke neman taimakon sa kai ka wadi cikin sallah to qul'an sai ka dawo kace kuma a'a ba kai ka wani ba a doctor Idris yake haka to kamar karatun fatiha kai ma don da ka karanci fatiha kai ma ka hadi abinda doctor Idris ya faɗa shine ka wada in ko ka ce in ko ka ce baka yadda ba abinda Dr. Idris ya faɗa daga yau ka sake karanta Fatiha Fatiha ta mu da Dr. Idris da duk ahli sunnan Najeriya da duk ahli sunnan duniya ta mu ta kuban muna kayan mu ku bar karantawa je ka karanci Allahumma salli ala Muhammad ala wati lima ulika wala khatim lima sabaka nas hada ya hake cikin sallah mu gani an sallaka Allah na karba <laughs> ka sai karanta eh akwai ah, wannan ai ba jahili na ba ko ah, ah, ya wuce jahili ai wannan kahiri na eh wani kahiri na ake shi wallahi salatul salatin da annabi ya koyar salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan salati wai bai kai salatul fati ba wanka da ka gina shi ya gada ni karanta ne wai salatin manzo Allah bai kai ta ba yace ta wuce ta manzo Allah fintin kau haka yake fiu ta wuce ta manzo Allah fiu don ku san makiyan manzo Allah na makiyan manzo Allah ne e, yanzu tunna haka ce ta yi ta manzo Allah to Allah gaban na manzo Allah hadisan manzo Allah kaka saki karantawa qur'ani na manzo Allah da kaka saki karantawa fatiha da kaka karanta cikin sallah ba ta manzo Allah ba ka dinka karatu fa salatul fatinka tunna ta ta wuce ta manzo Allah ka ban masoyan manzo Allah nasu kai kokari ke na shehun ka tuna kai masoyin shehuna muna gaya ma duniya cewa ku ba masoyan manzo Allah na ku makiyan manzo Allah ne saboda son kuke ake na manzo Allah dauki shehuna mu ko muna cewa ake na shehu a dauki na manzo Allah amma kuma kuke cewa masoyan manzo Allah ya masoyan manzo Allah zai cewa ga na wani ya hina manzo Allah wallahi ba ma gani bane saboda kamar kiyan manzo Allah ne wayin Allah ka samu gani